Euh, en 2019, nous avons réfléchi avec des camarades et avons décidé, vu le contexte, et la situation générale du pays, Shugaban ƙungiyar 'yan tawayen UFPR Muhammadu Sala kenan lokacin da yake bayani kan mafari da shi da wasu abokansa suka kafa ƙungiyar da sun mayar samar da mulki na gari a Nishar. Yana mai cewa tun daga wancan lokaci wasu suka kaddamar da ayyukan tuntubar bangarori domin shiga tsakani. Ya ƙara da cewa a tsawon shekaru akalla uku abubuwa da dama sun faru. Yau mun yanke shawarar mu dawo gida. Mun zo mu sulhu da gwamnati. mun yi niyyar samar da zaman lafiya a Nijar. ƙungiyar UFPR muna da guri da dama, amma kuma mun lura da sauyin da aka fara samu wajen tafiyar da lamuran ƙasa. Shugaban ƙasa ya yi mana ta yin zaman lafiya, saboda haka mun yi nazari mun kuma tuntuɓi abokan mu Mun amince mu sasanta da ƙasa ba tare da tsoma bakin kowane ɗan ƙasar waje ba. Eh, avait initié une médiation, il nous avait tendu la main. nous avait demandé de venir ici pour faire la paix. Kakakin waɗannan 'yan tawaye na ƙungiyar FPR e Abdulkader Muhammadu Sangare ya ayyana cewa babu sharuɗan da suka gindaya wa hukumomi kafin su yarda su ajiye makamai. A yadda suka fahimci mahimmancin zaman lafiya suna masu yin nadamar bijirewa ƙasa a baya. Babu yau wanda zai aikata wani abu wanda yake na ɗaukar makami ne ta bai yi ba da nasin. Alhamdulillah da Allah mi don mu cikin gida layya kuma mun dawo ba tare da mun ɗora wasu ka'idodi ba ko wasu wasu sharuɗa na cewa sai amuna ka ko amuna kaza ni yanzu kwata-kwata hankali na ya dawo shugaban jam'iyyar hamayya sdr sabuwa habibu kane daure ya yaba da wannan yunkuri na neman zaman lafiya ko da yake a ra'ayinsa hanyoyin da aka bi wajen kulla wannan yarjejeniya na buƙatar gyara in ana yin sulhu akwai matakai wanda ya kamata a ɗauka lokacin da suka ga juna ba su hito suka yi ma mutane wata sanarwa ba cewa ga abubuwan da suka tattauna kansu ga yanda za a yi a amshi makamai hannunsu kuma ga abubuwan da su suke da bukata don ya zamanto sun zamana lahiya saboda ya abin da sa suka ɗauki makamman suna da wasu bukatu ne to yana da kyawu duk wani wanda ya ɗauki makamai in har za a yi wani sulhu tare da shi ya zamanto an sa hannu bisa kan wata yarjejeniya abinda ake ce ma akor saboda in babu akor babu yarjejeniya wadda take rubuce ai an yi gabanza daga wani yankin da ke kan iyakar Nijar da Libya wanda ta mayar da shi hadkwatarta kungiyar 'yan tawayen ta Union de Force Patriotic pour la Refondation de la République UFPR a takaice a tsawon shekarun uku na baya ta sha yada fayafan audio da bidiyo domin tunatar da hukumomin Nijar akan manufofin da ta sa gaba. Haka kuma kungiyar ta ɗauki alhakin harin da aka kai wa wani ayarin dakarun Nijar a waje jandurku a shekarar 2021, lamarin da ya sanadin mutuwar jandarma ɗaya tare da raunata wasu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.